Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mai tarin albarka wato sharhin fina-finai sharhin fina-finai shiri ne wanda zai dinga kawo muku labaran da ke faruwa a cikin Kannywood da mawajanta da kuma mawaka da kuma abubuwan da ke faruwa kamar kullum na Abdulrahman in yanzu ka fara shigowa wannan tasha ka danna subscribe saboda za mu dinga sanar maka da sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun sake a yau za mu tattauna ne da wannan shahararren mawaƙin wanda ya fice wanda yanzu nan tawarwar shi haska wanda waƙar da ya saki a yanzu ta jaruma ta zama ta ɗaya a waƙoƙin hausan da ake ji yanzu wanda kuma waƙoƙin hamisu breka suna tashi sosai matuka an muka duba da yadda yanzu tauraron ta dago a wakan da ya saki a youtube a yanzu haka ita ce na uku a trending a maganan da ake yi wanda wato ana maganar gandun wato wakar da take tashe kenan a nahiyar mu ta afirka gaba ɗaya. hamisu breka dai an haife shi a dorayi wanda ya taso yana sana'ar tela yana sana'ar ɗinki sannan kuma ya sana'ar dijin to kafin cika ku da daɗin baki dai ba wa an ce waka a bakin mai shi ya fi daɗi bari ku je ku ji daga bakin shi to da farko dai assalamu alaikum suna na hamisu sa'id yusuf wanda kuka fi sani da hamisu gudai ne. ni haifaffen najeriya ne ina nufin kano sannan kuma ni don ah, gwale local government ne ɗorayi karama unguwar bello na yi karatu a nan karamar hukumarmu inda na yi primary school a nan ɗorayi karama na secondary school a ɗorayi babba daga nan kuma na dakata su wannan shekarar nake sa ran dorawa idan allah ya lamunci a musu bureka yanzu duniya ko a ce tauraruwa ka ce yanzu ta tsiri ta sama a'a nake tasowa dai to kake tasowa Yau. duban shi a <laughs> bangaren mawakan hausa eh haka ne wani irin kalubale ka fuskanta daga fara waƙa ka zuwa wannan lokaci to eh, shi kalubale abin da na ɗauka ƙalubale shine duk abin da ɗan adam ya zo da shi idan dai har ya zama sabo ne wannan abin to dole sai an ƙalubalance shi dan zai daidai da ra'ayin wani wani kuma ba zai daidai da ra'ayinsa ba to gaskiya dole ne ƙalubale amma ni ƙalubale na zan iya cewa na ɓoye shi a zuciyata na bar shi ba sai na bawa masoya na labari ba domin duk abin da zai faru da kai ya riga da ya faru to yanzu abin da su masoya na suke da bukata wanda na fi sani shine yaya za na nishadantar da su shine abin da ya kamata yanzu in amma kalubale idan na faɗa ban yafe ba kenan to ha musu gure ka <clears throat> za iya cewa shekara nawa ka ɗauka a ɓangaren ah, masana'antar fina-finai wani lokacin akan ganin ka a cikin fim ka fito Eh. yanzu kuma yawanci dai ka fofula a bangaren waka gaskiya shi sai a ce ka kai shekara nawa akalla da shiga cikin wannan harka gaskiya akalla ba a kasar ba zan iya ce maka shekarun da dan dama duba da ina yaro gaskiya nake har na girma kaga yau a 'yan shekaruna da nake da su idan ka cire shekarun da na na waka za ka ga dan mitsitsin yaro ne ni gaskiya na kwana biyu ina yi ba zan iya ce maka kai tsaye shekara ta kaza ba amma na san dai na kai shekara goma sha to ga a shekaru na idan ka cire shekara goma sha ai na koma yaro sosai gaskiya an kwana biyu ana yi akalla dai za ka irin shekara goma din nan kenan haka na fi gaskiya ka fi goma wallahi to sai a ce yanzu gashi ka ɗaukaka lokaci ɗaya mm. wani zai ga kamar a lokaci eh, eh gaskiya ne akwai wannan mafi akasari mutane lokacin da suka fara jin ka sunan ka sabon mawaki lokacin ka zo ka fara to amma abin da yake faruwa dole sai ka daɗe kana yi saboda ina ka samu gogewar da har za ka yi abin da za a saurare ka idan dai har baka daɗe kana yi ba akwai koyo bayan baiwa akwai koyo da yawa da baiwan a jikinka amma sai ka koya za ka je nan ka gaya wane yake yin nasa ya kuma ake yin wannan sannan za ka je wani abu a cikin murya yanzu akwai abin da ya daɗe yana ci mun ƙwarya lokacin da na taso ina waka shine idan na yi waka duk da na kunna waka manyan mawaka sai in ji taso a sama da bolin da komai taso da ƙarfi ta sai in ji bolin din na sa wannan dalilin yasa na koma studio da zama fadan na koyi abin da ake ma gano menene dalilin da yasa ni tawa wakan nake jinta a ƙasa sannan ta manyan mawaka nake jinta a sama sai fa da na gano to haka abun yake mataki mataki mataki su saurari a kasashen a wajen gyara ne ba a karo ma bolin ko kuma a darajar waka ce kake jin tafi wannan abun shine yake bambanta babba da karami eh, na farko dai akwai kwarewa ta boysin na su manyan mawaka sun fi ni iyawa sun riga ni farawa don haka duk yadda da su yi kyau sun fi ni sani sannan akwai kwararrun ma'aikata tunda duk abin da za ka yi akwai ma'aikata na musamman wayanda su in suka zo za su yi za ka ji ya yi titi ya yi fayo amma kuma daga boysin ne daga lokacin rerawa ne yauwa daga lokacin rerawa ne da ka yi muryan idan ka daga tan da za ta zo daidai da wannan abu shine zai yi di balansin da kiɗan sannan waka ta zo daidai da kunnen masu sauraro shine da aka kunna waka ka za ka ji bi bambanta da na manyan mawaka ba da na karamin mawaki ina fatan dai masu kallo sun fahimci me ake ne to sai a ce sanda ka fara waka dama ka sa rai kana hmm. da wani kwarin gwiwa da kake tunanin zaka zo wannan lokacin ko kuma kana yi kawai dai Allah ne ka ka wannan lokacin baka taba tunanin haka ba a'a gaskiya ina da kwarin gwiwa domin na farko lokacin da na ji a raina zan kama waka ka'in da na in sai da na samu iyayena sai da na samu babana na ce ni waka nake so zan dinga yace ya ce mun to hamisu idan dai har hakan ya fi alkhairi allah ya ma albarka a ciki ka ganna da kwarin gwiwa ba na mantawa lokacin da na je na yi waka ta na zo gida ringida ringidi ana ta mun dariya irin wakar ka san abun ka na dan koyo mama na sai take cewa in dai hamisu ne a yanda na san shi wata rana sai kun tafa masa tana ɗaya daga cikin wanda ta ƙara alhamdulillah to kaga na samu hope wannan dalilan su ne a zuciyata sannan na je in zan tafi studio mama na nake na zo in ce na tafi in da a ce min a da lafiya Allah ya tsari kuma Allah ya bada abin da aka je nema idan na dawo kuma a ce min sannan da zuwa gidanmu kaga zan samu kwarin gwiwa cewa in dai har da gaske addu'an yayi karɓaɓɓiya ce to wata rana zan yi nasara wannan kwarin gwiwan shi nake kwana da shi da shi nake tashi har na kawo kuma haka to wani kira za ka yi ga su mawaka yanzu masu tasowa e to gaskiya kiran da zan yi shine shawara satar amsa kuma duk mutumin da zai abu ya fara neman yadda iyayensa idan dai har da yadda iyaye to ko da wani ne ma zai taimaka maka idan dai har kana da kusanci da iyayenka ya fi jin kwarin gwiwar ya taimaka maka saboda ya san za ka kai labari duk mutumin da ya taso yana biyayyar iyaye Allah bai barin shi ya ta gayyara to kaga babu yadda za a yi ka ci gaba da idan ba za ka yi nasara ba to shawara ta shi ne a yi da yaddar iyaye yadda gida sannan sai a yi wa na gaba kuma biyayya shi ne to idan muka koma cikin waƙoƙin da ka yi mm. daga lokacin da ka fara waƙa zuwa yanzu mm. wacce waƙa ce ta kuwa halar da kai wajen yinta kuma kake ganin kamar ita za ta fi karɓuwa a cikin waƙoƙinka a'a gaskiya idan an samu eh, magana ta zo min a biyu na yi waƙar da tafi wahalar da ni wadda ba zan manta cewa ta wahalar da ni ba sannan kuma waƙar da na sa wa rai shi ma daban yanzu ka ga yawa waƙar da na tafi wahalar da ni ni a kankin na ita ce hamura akwai waƙar da na yi hamura 'yan mata da nake ba da labarin hawan ɗorayi wayewa eh. na yi ta sha biyar ga azumin shekarar da na yi ta bayan sallar la'asar zuwa magarba ana dan shan wahala to a tsakankanin wannan lokacin ne waƙan ga kishirwa sannan kuma ga shi. waƙar tana buƙatar dogon numfashi wannan abun ya matuƙar wahalar da ni sannan ina yi kaina yana kullewa to da haka da haka yawwa da haka da haka ne wannan waƙar na sha wahala sosai a wannan waƙar ina fitowa daga ofis dina ana kiran sallan magariba sai na ce to alhamdulillah muka je muka sallan sannan muka zo sannan sai ma da abu na je na sha ruwa sannan na zo na saurari ma me ma na ce ta ko to kaga wannan wakar na tabbatar da ta wahalar da ni sannan kuma sai wakar da ni a raina na sa wa rai ita ce wakar ke ce wakar da nake cewa duniya ke kika samu farin ciki na idan ba kewa zana bai wa to amma kuma sai ya zama a wannan lokacin mafita ne sun raja'a a kan shimfiɗar fuska wanda a wani lokacin ne kuma idan ka ban in ka ce wata waka na kuso har yanzu ce maka na fi son ke ce a yanzu wacce ce ba kan dami kan kina shimfiɗar fuska tun da ita mutane suka zaba ai ga duk abin da al'umma suka ciro maka ke ce na fi son a duniya ke ke kalin farin ciki na ne a kan kaina eh. a wannan lokaci to a yanzu eh. duk lokacin da mawaƙi yake kan tauraruwarsa take haska mm, dole lokacin ya zaka ji waƙoƙinsa ya raja a kan cewa wataran in yau shi ne wataran ba shi wani eh haka ne da wasu ne kafin ka dole yanzu kuma kai ne eh, to yanzu wannan irin tanadi kake da shi ga magoya bayan ka wanda suke fans ɗinka yanzu ni ana wa tunanin ba zan karya ƙwarin gwiwar mutanen da suke sauraro na ba wannan imani ne dole duk abin da Allah ya daga wata rana zai dawo ko ne wata rana na farko ma dai idan ba mutuwa akwai tsufa akwai ranar da idan aka ce maka ka zo kai ma da kanka da aka ce ba da ka yi sannan duka idan ka cire wa'annan abubuwan aiki ne muke na shuhura ita kuma shuhura yau gare ka ce gobe ga wananka idan da wani ba zai zo ba kai ma ba za ka zo ba to amma ni yanzu ta allaka na fi ta allaka tunanina ne akan me masoyana suke so to me zan yi abun da nake ta allaka tunanina akai shine yau idan aka ce ya bare ka wasu su ce likitan masoya wasu su ce malamin soyayya wasu su ce masoyi wasu komai ana kira na da shi inda ya shafi soyayya to idan dai har haka ne masoyana sun karɓi abin da nake kenan to ya kamata a ce na ci gaba da tunani a kansu akan in kawo musu abin da zai ci gaba da sa su farin ciki da nishadantuwa to kamar yadda ka faɗa wasu suna kiran ka likitan masoya wasu kuma ma inda ya shafi soyayya da ka iya ji an kira ni da shi to in sai a ci wani irin kalubale kake fuskanta musamman a wajen masoyan eh, wanda a ta wannan fuska kuma na kan dan samu wani muntsini shine mafi akasari zan iya ji musamman mata <laughs> cika kai wannan hamisu ba kan dan yaudara ne wata bata taba ganin da wata ba amma za ta sa a ranta kamar ni irin shahararren dan yaudara ne wanda me bi idan da za ta zo ta zauna da ni ma aka ce mata wace ta kamar mabu da bare ka sai ta tsaya tana ta eh to dalili shine tunani na ba anan yake ba har kullum ni buri na kar in gaza a gurin waɗanda suke sauraro na ƙarshen waƙar da na saki yanzu a ciki sai da na faɗa nake cewa ina ƙwalla shela don in sanar da iya mabiya kalamai na saboda tunanina a kansu yake idan yanzu mai sauraro ya fuskanta eh. yanzu ba ma ta soyayya kake ba burin ka kai dai su nake so su yi soyayya su kake so su <laughs> eh, soyayya amma kai mm. kullum tunanin ka yanzu akan eh, yanzu ai idan akan kaina ne ai na da dahir ai ni ma na kusa aure ai dama baka da aure ke eh mun haɗu dazun ɗazu ɗazun nan muka haɗu da wani aboki na yake ce mun ya kusa aure na ce ce mun shi ya ce mun bikin shi sauran wata ɗaya na ce mallan da ni ma aure na ya kusa sai dai ba a sa rana ba kaga tukunna amma ina da dahira ina jin kwarin gwiwa akan ni ma insha Allah amma irin biyan yan mata haka dai na gari ban iyawa saboda muna kan wani kadami ne na ba lalle ka gane wa ke son kan ba ma tukun idan kana da hankali sai ka concentrating sana'ar ka sai ka mai da hankalinka kan shi shi ne kawai amma dai abin da na shura a kai shine soyayya to kaga ba zan gaza ba gurin gaya wa mutane menene so a nawo fahimtar yawanci idan ka ji mutum yana magana akan abu hmm. a bangaren ya fi kaurin suna eh, sai a ce a baya kai dan soyayya ne tun da ka eh, taso dama shi yasa kake da wa'annan kalamai da kake zuwa a cikin abinda na soyayya <laughs> <laughs> abinda na sani shine eh ai bai yiwuwa a ce na san abinda na sani ban yi soyayya ba ni ma na yi soyayya na yi soyayya sannan kuma na ni amma abinda na sani shine ina yawan zama da masoya ina nufin waɗanda suke soyayya da su muke zama muke hira ina jin abubuwan da suke damun su to wannan abun ni haddasa nake labarin su duk lokacin da na tafi nake a kansa nake nazari na na zo zan faɗa zan tuna da abin da ya faru da wani da wanda ya faru da wani da wanda ya faru da wani sai in haɗa su sai in turo mutane to za ka ga kowa ya tsinci ra'ayinsa a ciki kowa da abin da ya same shi a ciki sai a ce wacce waka ka fara yi a rayuwarka ta farko ko za ka iya tunawa da ita eh ai ba zan manta ba saboda waƙar da na fara yi ita ce waƙar yabo ce a da na fara yi a duniya waƙar da ya wuce a ah, sosai mako kuwa tun da tun daga makarantar islamiyya na fara har kawai yanzu waƙar yabo na fara yi gaskiya ban manta ba to ya kamata ka ɗan rerawa masu kallo su ɗan ji wa ce waƙar ka ta farko watakila wani bai sani ba watakila ya santa ma da bai san kai kai ba eh, gaskiya ne mustapha rasulillahi rainan halima shugaban ma'aikan allah kai nake kai kaiwa kukana ta ce waƙa ta farko a duniya to izuwa yanzu bakan dan damiyarka da ka faɗa da kuma wadda kai ka fi so a ranka hmm. ita ma duk da masu kallo sun san ta ya kamata karera su ji daga bakinka idan za ki kije da ni idan na yi fushi kiran rashe ne silar so na shiga babban karni idan gani ga ki sai in ji na farin ciki ya mai sabuwar amarya ba ni dama ya masoyiyata mai rabon ya gabaɗi zai gani ta cikin masoyanki a yanzu na yi rata tunda da ni zan iya baki rayuwata karin waka idan za ki je ni eh. akwai abin da ya faru a cikin soyayya ko kuma karin ne da ya zo maka na waka to ai ta waka ma bata kame mun wanda ne ba ba ma soyayya ta kai da kuke soyayya mafi gaskiya lokacin da na yi idan za ki je da ni nan na yi wata waka so na gaskiya wa mutanenmu don ɗorayi unguwar bello da muke sai mun yi soyayya da wata budurwa ta lokacin ina dinki daga bisani sai mutane sun ganni su dinga bayan ta yi aure sai suke cewa na yaudare ta wasu sai ta yaudare ni ta yi aure ni kuma na san ba yaudara ta ta yi ba kuma ba yaudara ta ne ba sai na zo sai ne waka akan abin sai a ƙarshen waka nake cewa ban yaudare ta ba ba ta yaudare ni ba wannan dalilin sai lokacin sai aka karɓi waka sai na ji daɗi a raina da na ji daɗi sai na zo in yi waka akan karɓar da aka yi sai na ce shimfiɗar fiska ta wuce ta tabarma a musu bireka idan muka dawo a cikin wata ka mm. akwai inda kake cewa ta kewaye da abokinka ta ci amanar ka shin abin ya faru a gaske ne ko kuma mm. ita ce waƙar yaudara yaudara eh wanda nake cewa daga zuciya da jini sakonni na suke eh. eh shi labarin irin kirkirarren labari ne lokacin da zami akwai ita jarumar aikin hafsa bauchi concept din nata ne ita ta kira ta ce min ga akan abin da nake so mai waka ni kuma shine na zauna na tunani daga me ya kamata na yi shine na yi wannan wakar ta yaudara abun yana faruwa yana yawan faruwa da zuwa da aka ji mutane da dama in suka ji sai suke tunanin ma to ko da ni ya faru so barkan mu da dawowa da fatan dai kun ji kun kuma kun kuma gane wane ne hamisu breka to ku biyo mu a shiri na gaba domin ku ji kuma da wa zamu tattauna kuma akan me zamu tattauna kar ku manta ku danna subscribe saboda da zarar mun saki sabon shirin shirye-shiryenmu za ku na ganin sa akan kari mun gode